الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على أبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسنا دريب ده همسن أكارتون الأدب المفرد دمشي قباتر لتاسنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله زامي وقالين شرح الحديث من دبودة 85 zuwa hadisi na 1100 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan tarayya da shaidan bayani akan tarayya da shaidan Allah madaukake mana tsari babi na 503 kaifal istizan al-imam bukhari yi wannan babi yana tambaya babu kaifal isti'zan yaya ake neman izini yaya neman izinin shiga gida yake kasancewa حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عبد الله بن عباس صحابي النبي عبد الله بن عباس قال يتشي استأذن عمر على النبي sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da sayyiduna umar ya nemi izinin shigowa ga annabi wato sayyiduna umar ya taɓa neman izinin ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce assalamu ala rasulillah assalamu alaikum a yadda umaru shin umar ya shigo hadisin sai yana da kyau hadisin ya inganta wanda abdullahi bin abbas shi yake ba mu labari wannan labarin yake karantar da mu yanda ya kamata mu nemi izinin shiga gida ko shiga wani daki idan ka taho za ka shiga dakin wani ko gidan wani ka bayyana sunanka a lokacin da za ka nemi izinin shiga sayyiduna umar ya ce a yadda kudu umaru shin umar ya shigo sai babu na gaba babu man kala manza faƙala ana shi wannan babin yana bayani game da mutumin da ya taho zai shiga gida sai aka ce waye wannan sai ya ce ni ne ina hukuncin haka haddasa na abulwalid شين هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الهجاج عن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال يتي سمعت جابرا يقول ناجي جابر بن عبد الله الأنصاري شما صحابي منظم الله جابر ينتي أتيت النبي na taɓa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin game da wani bashi kana ala abi wanda ya kasance akan mahaifina jabir bin abdullah yake ba mu labari mahaifinsa ya rasu ya bar basu suka masu yawa Allah ya kara masa yarda mahaifinsa ya rasu a yakin uhudu da ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul baba sai na kwankwasa kofa faqala sai yace man za wane ne wannan faqultu sai na ce ana ni ne ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana ana ni ne ni ne me yasa annabi ya faɗi wannan jabir ya ce ka annahu karihahu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki abin da na faɗa <clears throat> wata annabi bai so abin da jabir ya faɗa ba ka kaga sayyidina umar da ya taho shiga gida sayyidina umar ya bayyana sunan shi Kulu umar shin umar ya shigo jabir kuma da ya taho annabi ya masa tambaya wane ne wannan maimakon ya ce jabir ne sai ya ce ni ne to wannan kalma ta ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai so jinta ba shi ne sai annabi ya ce ni ne ni ne wato yana nuna masa wannan kalmar bata dace ba hadisin mun karanta shi a baya حدثنا علي بن الحسن المروزي قال حدثنا الحسين بن راقد الحسين الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عبد الله بن بريدة يروي حديثا لغا مهيفنسا مهيفنسا شيني بريدة بن الحسين شيما صحابي منظام الله صلى الله عليه وسلم تشي بريدة شيكي بعد الأبارك بريدة بن الحسين ɗansa yake karanta da mu wannan labari baban ya ce kharajan nabiyu akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ilal masjid ya tafi masallaci wa abu musa ya ƙara'u kuma abu musa yana karatu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ya taras da abu musa al-Ashari yana karatun alkur'ani faƙala sai ya ce man haza wane ne wannan faƙultu sai na ce ana buraida ni ne buraida jo'il tufi da ta ina fatar a sanya in zama fansa gare ka ya rasulallah ina fatar a sa in zama fansa gare ka mun yi magana akan wannan kalma a baya saboda muhimmancin kalmar ya sa alimamun bukari ya yi babi musamman a kai a littafin aljami'u sahih babu ƙaunin rajuli ja'alani allahu fidaka menene hukuncin mutum ya ce allah ya sa in zama fansa gare ka al bukari ya ya babi kai sai kawo hadisai wannan al'ada ce ta larabawa larabawa suna da wannan al'ada allati tuzkaru fil ana kawo irin wannan kalma ne ta misali don a nuna maka girmamawa za ka gani a littafai na luga tun kafin zuwan mazan Allah larabawa suna faɗin irin wannan magana <clears throat> yana matsayi sun luga mujallar na hudu shafin 483 hakanan alisanul arab mujallar na goma sha daya shafin 144 ta ƙuluhul arab larabawa sukan ce fadaituhu a abi wa ummi na fanshiwa ne da mahaifina da kuma mahaifiyata ko a ce fadaituhu bi mali na fanshiwa ne da dukiyata كأنه اشتريته وخلصته به فيكون المراد بالفداء التعظيم إذا لا ربا وسكتي كمر أبن دا أبو موسى كمر يد بريدا يفدا أنا جعلت فداك إنا فاتر أساء زم فانسا غريكا suna faɗin wannan kalma ne litta'azimi saboda girmamawa kawai wal ikbar li'anna al-insana لا يفدى لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه دو عندك جي بلاربي ياتي fadaituhu bi abi wa ummi wani lokaci ma sai a cire kanmar alfida'u din sai a ce bi abi wa ummi kadai bi abi wa ummi asalin ma'anar maganan fadaituhu bi abi wa ummi ko fadaituka kamar yadda ya ce ju'il tufi daka asali ana faɗa ne saboda girmama mutum kawai sai ya zonu nafsahu lahu kamar kana cewa ina iya sadaukar da iyayena domin kai ya rasulallah ma'anan burai da ya ce ju'il tufi daka ina fatar a san a sa in zama fansa gare ka wato yana ce ma annabi na yarda in zama fansa gare ka na yarda in rasa raina saboda kai ka tsira shi shine ju'iltu fidaka ya zama fansa ga manzon Allah kenan amma larabawa suna faɗin haka din wala yakunu alal haqiqa ba wai suna nufin haƙiƙanin ma'anar kalman bane bal naw'an min albirri wal i'lam bimada mahabbatihi illa dai kawai mutum ya faɗa ne saboda nuna kirkinsa saboda ya nuna kirkinsa ga annabi saboda ya nuna makuran son da yake wa manzon Allah wannan duk zaka gani a littafai na hadisi kamar uh, wasu littafai da suke karantar da ladubba irin al'adabu shar'iyya na ibn muflih a mujallar nabi shafin da goma sha shida kamar an-nihayat fi garib al na ibn al a mujallar na uku shafin da da biyu. Saidan idan muka dubi wannan hadisin abinda buraida yake ba mu labari yace na nabiyyu ilan masjid annabi ya fita zai tafi masallaci abu musa yana karatu a cikin masallacin faƙala da na taho kaga annabi bai san waye ya zo ba sai manzon Allah ya ce man haza wane ne wannan fakultu sai na ce ana buraida ni ne buraida kaga ya faɗa daidai kenan ba kamar kuskuren da jabir ya yi ba jabir a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man za waye wannan sai ya ce ana ni ne kaga kuskure ne amma in ka dubi hadisin muka karanta na sayyidina umar sayyidina umar kai tsaye ya tambayi manzon Allah a yadkhulu umaru shin umar ya shigo kaga ya faɗi sunan shi nan ma da annabi ya tambayi waye wannan sai buraida ya ce ana buraida ni ne buraida sannan sai ya ce ju'iltu fidaka ina fatar a sa in zama fansa gare ka ya rasulallah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho masallaci ya ga abu masallaci a yana karatu manzon Allah sai ya tsaya buraida kuma ya taho to sai annabi ya tambaya waye wannan sai buraida ya ce ni ne buraida buraida bin husayn Allah ya kara masa yarda abin da imam bukhari yake karantar da mu ya kamata idan an tambaya wane ne ka faɗi sunanka ba wai ka ce ni ne kawai ba to a lokacin da buraida ya bada amsa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙad o'ofiya haza kaga wannan mai karatun an bashi shi mismaran daɗin sauti min mazamiri ali dawuda daga daɗin sautin annabi dawud salam yana daga daɗin sautin annabi dawud da wannan shi yake nuna darajar abu musa lash'ari abu musa lash'ari yana karatu a nabi sallallahu alaihi sallam. yake gaya ma buraida yake kaga wannan an ba shi daɗin murya irin ta annabi dawud alaihi salam shi annabi muhammad ya san muryoyinsu shi annabi ya san muryan annabawan allah saboda haka ya yake gaya ma buraida abu musa ya samu kyautar allah yana da murya mai daɗi irin ta annabi dawud alaihi salam in ka dubi wannan hadisin yana sahihu muslim al-imam an-nawawi da yake sharhin hadisin eh, sharhu sahihu muslim juzi na shida shafi na tamanin ta ce ƙalar ulama malamai sun ce almoradu bil mizmar me ake nufi da almizmar da larabci almizmar asali sarewa sarewa da ake waka da ita ita ce almizmar kamar ko algaita ko wani abu da ake busawa to amma a nan ba wai ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba malamai sun ce almuradu bil mizmari huna as-sautal hasan abinda manzon Allah yake nufi da al-mizmar a wannan hadisi shine kyakkyawan murya wato Allah ya ba mu eh, annabi Dawud kyakkyawan murya daga cikin sahabban annabi Muhammad sai Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya samu irin wannan kyauta wa aslu zamri al asali kalma ta azzamru waka ce ko da yake a hadisin an ce min mazamiri ali dawud karka dauka iyalan annabi dawud ake nufi ba wai iyalan annabi dawud ne aka musu wannan kyautan ba malaman hadisi sun ce huwa dawudu nafsu annabi dawud shi kansa annabi yake nufi da ali dawud ba wai iyalan nasa gaba ɗaya ba saboda haka kyautar da Allah ya ma annabi Dawud ta daɗin murya ba wai zuriyarsa bane shi kansa shi kansa ne Allah ya ba shi wannan kyauta saboda haka kalmar ali Dawud anan karka dauka tana nufin iyalan annabi Dawud la tana nufin shi kansa annabi Dawud alaihi salam wa alu fulanin kad yuqlaqu ala nafsihi da larabci ba ko da yaushe ne za a ce alu ya ɗauki ma'anar iyali ba wani lokaci idan aka ce alu yana nufin mutumin shi kansa wa kana dawudu hasana sauti jiddan al-imam an-nawawi yace annabi Dawu yana da dadin murya sosai babu mutumin da ya kai shi kan murya to yanda shi ma yanda al-imam an-nawawi ya faɗa haka shi ma ibn hajar ya faɗa da yake sharhin hadisin ah, sahihul bukhari ah, fathul bari ya ce wal muradu bil mizmar as-sautal hasan wa asluhu al'ala asali da larabci ina aka ce al mizmar ana nufin sarewa da ake bushe-bushe da ita ko algaita utlika ismuhu ala sauti lil mushabaha amma me yasa annabi ya kira kyakkyawan murya da almizmar saboda kamantawa saboda sarewa tana da zaki tana murya wato sautinta yana tafiya nesa kamar algaita idan an busa algaita sautin na tafiya nesa to haka sautin annabi dawud alaihi salam yake amma ba wai annabi dawud waka yake ba ba waka bane to ba shakka annabi dawud alaihi salam Allah ya bashi dadin murya ta wajen karanta littafin da Allah ya saukar mishi shine az-zabur zaka ga wannan aunul ma'bud sharhin sunan abi daud mazamir daud ma kana yataganna bihi min az-zabur wa Burubudu'a. ad-du'a annabi daud alayhi idan yana karanta zabura shine littafin da Allah ya bashi to sannan kuma akwai addu'o'i idan yana karantawa sautin yana da daɗi to asali wannan hadisin ba nan ne muka fara karo da shi ba mun karanta wannan hadisin a baya shine hadisin 805 a wannan littafin inda yake cewa haddasana ali ibn al hassan al-marwazi qala akhbarana al-husayn bin waqid al-qurashi qala haddathana abdullah bin Buraida, an abihi kharaja an-nabiy ila al-masjid wa abu musa yaqra'u kamar yanda yazo anan burayda yace wata rana annabi ya fita zuwa masallaci ga abu musa al'ashari sahabinsa yana karatu yana karanta alkur'ani faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallam da ya ji motsin burai da sai ya ce man haza wane ne wannan faƙultu sai na ce ana burai da ni ne burai da jo'il ina fatar allah ya sa in zama fansa gare ka ya rasulallah ala sai maza Allah yake maburai da qad u'tiya hadha mizmaran min mazamiri ali dawu. yanda muka karanta wannan hadisin haka yazo a baya hadisin biyar. wannan hadisin yana sahih bukhari babu husni sauti bil bil qira'ati lil qur'an don haka yasa ya zama hujja da limamun bukari ya kafa akan cewar shi karatun alkur'ani ana son mutum ya kyautata muryarsa idan zai karanta alkur'ani saboda wannan hadisin kaga fa musamman annabi da ya tafi masallaci ya tarar da abin musa yana karatu musamman annabi ya tsaya saboda daɗin murya yana jin daɗin karatun da a ce rera karatu da daɗin murya laifi ne babu shakka da annabi zai tsawatar maimakon haka ma yabawa yayi don haka yasa al buhari Bukhari sai ma hadisin babi babi da ke nuna cewar a kyautata murya idan za a karanta alkur'ani to akwai riwayar da shi kansa abu musa al'ashari ya bayar kaga wannan hadisi na muka karanta riwayar da ne da ne yake ba da labari to shi kansa abu musa lashari ya ba da labarin hadisin yana sahihul bukari ya ce annabi ya ce masa ya aba musa ya kai abu musa <clears throat> laƙad ta mizmaran lallai an maka kyautar daɗin murya min mazamiri ali dawud daga cikin daɗin muryar kyan murya irin ta annabi dawud alaihissalam hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 341 daga hadisin yana sahihu bukhari kuma yana sahihu muslim shi ma alimamu muslim haka yi masa babi babu istihbabi tahsini sauti bil qur'an babin da ke nuna mustahabi ne mutum ya kyautata sauti ta karatun alqur'ani <clears throat> sai kawo hadisun 793 hadisin buraida hadisin buraida wanda ya zo a al'adabin mufarar da muke karantawa an abdullahi bin buraida an abibi da kala rasulullah a wannan ribaya ta alimamin muslim annabi bai kira abu musa da alkunyarsa ba sai kira shi da sunansa na asali ne sunan abu musa na asali مزان الله شيء إن عبد الله بن قيس سنة أبو موسى الأشعري كنا مزان الله شيء إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارا من مزامير آل داود للي عبد الله بن قيس الأشعري أمر كوتن كاو مريا إرين كاو مريا النبي داود عليه السلام to akwai riwayar kuma da ta zo har yanzu hadisin buraida ja ja'a rasulullahi ila masjid. akwai lokacin da manzon Allah ya tafi masallaci wa ana ala babil masjid ni kuma ina kofar masallacin inji buraida annabi ya tafi masallaci ni kuma ina kofar masallacin fa akhadha bi yadi sai ya kama hannuna fa adkhalani masjida. sai ya shigar da ni masallacin fa'iza rajulun yusalli sai muka tarar da wani mutum yana sallah ya du'u yana addu'a ya kula yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allahu la ilaha illa anta alahadu ahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad ƙada sai manzon Allah ya ce wallabi nafsi biya jiki na rantse muku da wanda rayuwa ta ke hannunsa laƙad da a bismihil a'azam wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba sunan da idan aka kira Allah da shi to Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta kuma idan an roki Allah da wannan sunan sai Allah ya bayar to sai burai da yace kaga bayan annabi ya ga wani yana sallah ga addu'an da yayi sai manzon Allah yayi sharhi kan addu'a wa idza rajulun yaqra'u sai ga wani mutum kuma yana karatu fa qala sai annabi ya ce laqad uqiya hadha mizmaran min mazamiri ali daud wannan ammar kyautan dadin murya irin dadin muryar annabi dawud alaihi salam kuntu sai nace ya rasulullah ukhbiruhu ka yadda in shi labarin abin da ka faɗa saboda yabo ne daga bakin manzon Allah irin wannan yabo sahabi zai so ya sani ne burai da ce ya rasulullah in masa albishir kala sai yace na kware ko ka gaya mishi ashe kaga ana son mutum ya kyautata muryarsa ana son mutum ya kyautata muryarsa ta wajen tilawa wannan baya shafan wato baya shafan ikhlasinsa da zai shafi ikhlasi da annabi ya hana amma sai manzon Allah ya ce na'am ka gaya mishi ashe kenan dadin murya ta liman idan liman yana karatu idan liman yana karatu sai kyautata murya zahiri ba za ka hukunta ya gare shi ba shi yasa manzon Allah ya a gaya mar saboda in ya sani zai dage wajen kyautata murya din kaga kenan wajen kyautata murya abu ne mai kyau kuma wannan shi ya sa malamai suka ce ashe kwaikwayon muryar wani ba laifi ba ne tun daga shi eh, abu musa yana karatunsa duk da cewar bai san muryar annabi dawud ba amma sai annabi ya ce wannan an markyautar murya irin ta annabi dawud ashe ya nuna don ka kwaikwayi muryar wani ba kai laifi ba da zai ce masa kai wannan murya ba irin ce bace yi karatu da muryar ta asali manzo Allah sai ce a wannan muryarsa ta yi kama da ta annabi Dawud ashe muryar ka ta yi kama da ta wani ta wajen tilawa ko karatun alkur'ani ba laifi ba yana ma da kyau yana ma da kyau don bure da ya tambayi manzon Allah yace masa ukhbiruhu ya rasulullah in gaya mishi in bashi labari kala sai ce na'am fa tuhu ni ko sai na zo na samu abu Musa ce masa albishirinka ya ce me ya faru ce kaji kaji zufa ga abinda maza Allah ya faɗa abu musa ya ce la ta luli sadiƙan har abada ba za ka gushe ba kai ne abokina ga ya ji daɗi kai ne babban abokina cewa idan huwa abu musa hadisin yana sahihu ibn hibban hadisin 892 amma duka shi wannan alimar bukari ya kawo ne saboda ya mana bayanin mai game da bayanin annabi ya tambayi buraida waye wannan sai buraida ya ce ni ne buraida dalilin da ya sa ya kawo hadisin a nan babi na gaba babu idasta azana idan mutum ya nemi izini faƙila sai aka ce udkhul bi salamin ka shigo da aminci shi ma wani hadisi mun karanta a baya حدثنا bin Isma'il isma'il nahadi. قال حدثنا إسرائيل بن يونس الهمداني عن أبي جعفر الفراء سنن سليمان أبو جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال عبد الله عبد الرحمن بن جدعان يتي كنت مع عبد الله بن عمر na taba kasancewa tare da abdullahi bin umar abdullahi bin umar kuma sahabin manzon Allah fasta azana ala ahli baitin abdullahi bin umar ya nemi izinin mutanen wani gida ya nemi izinin su yana son ya shigo faƙila sai aka ce masa udkhul bi salamin ka shigo da abinci aka ce ka shigo da aminci fa'a ba an yadkhula alaihim sai ki shigowa saboda ƙarin kalmar da suka yi wannan ƙara kalmar da suka yi a wajen abdullahi bin umar bide a ce to da ka ba zai ma shiga gidan ba me ya kamata su ce shigo kawai amma ba wai ka shigo da aminci a wancan riwayar da muka karanta abdullahi bin umar ya tambaye su ya ce aka yi kasan zan shigo da aminci ya aka yi kasan daga akwai shishigi kenan sai babi na gaba babun nazari fi dur babi game da leƙen gidaje wato kallon cikin gida eh, ɗakuna mutum ya kalli cikin gida ko wani ɗaki haddasana ayyub bin sulaiman قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد الأسلم عن الوليد بن رباهن الوليد بن رباح الزماري أن أبا هريرة شو أن التابعين الوليد بن رباح الزماري يكي بعد لبار أبو هريرة أبو هريرة يكي قال رسول الله نزاع الله صلى الله عليه وسلم يكي إذا دخل البصر إذا غني يشغ جدا فلا إذن توباب إذني كنا wato bai kamata idonka ya gane maka cikin gida ko cikin ɗaki kafin a baka izinin shigowa ba hadisin yana da rauni mun karanta shi a baya shine hadisi na 1082 bin kasir al-abdi muhammad bin kasir al-abdi قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن مسلم بن نظير السعدي مسلم بن نظير السعدي شما تابعيني قال يتي استأذن رجل على هزيفة wani mutum ya taɓa neman izini ya shigo ma huzaifa huzaifa sahabin banzan Allah ne wannan ya faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nemi izinin ya shigo wajen huzaifa fattala'a sai ya fara leƙowa kafin a bashi izini wa kala sai ya ce adukul in shigo kala huzaifa sai huzaifa ya ce amma ainuka faƙad dakhalat ai idonka kan ya riga ya shigo wa amma istuka falam tadkhul amma duwawunka ne bai riga ya shigo ba ta kamar yana nuna masa wautan da ya yi ai kafin idan ya shigo ne za a nemi izini to bai kamata ka ga ɗaki ko ka ga cikin gida kafin ma a baka izini ba amma hadisin yana da eh, kyau isnadinsa yana da kyau wa ƙala rajulun wani mutum ya ce ista azinu ala ummi yake tambayar huzaifa kenan shin in nemi izinin shigowa ga mahaifiyata wato hatta mahaifiyata ya kamata in nemi izinin ta kafin in shigo daki kala sai ce illam tasta'zin in baka nemi izinin shigowan ka ba ra'aita ma yasu'uka zaka ga abin da zai bata maka rai shi ma wannan hadisi mun karanta shine hadisi na sittin, hadisin isnadin sa yana da kyau kaga kenan hatta mahaifiyarka bai kamata ka kutsa mata ba sai ka fara neman izininta rashin neman izini yana iya zama laifi saboda kana iya samun ta tsirara ko a wani yanayi wanda ita ba za ta so ka ganta ba kuma kai ma ba za ta so ka ganta a hakan ba hadisin duka na huzaifa ne saboda aka yi sa, bai kawo isnadin ba sai ya kawo ya raba tsakanin su amma dai isnadi guda ne haddasa na musa bin isma'il at-tabu zaki qala haddasa na abanu bin yazid abanu bin yazid al-attar قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله حدثه شوى إسحاق بن عبد الله يا بعد الأباري يحيى بن أبي كثير أن أنس بن مالك شوى يا كربو دقى أنس بن مالك أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنس يا بعد الأباري أن أعرابيا ونبلا ربا قوي a ta baita rasulillah ya taho gidan mazan Allah fa'alƙama ainihu khasasatal babi sai ya wato ya shigar da idonsa ta matsatsin ƙofa shi na yana leƙe yana leƙen annabi sallallahu alaihi wasallam fa'akada sahman au'udan muhaddadan sai mazan Allah ya ɗauki wata kifiya ko wani ice mai tsini shine muhaddadan fatawakhal a arabiya yana saitin wannan balaraban ƙauyen liyafka a ainal a arabi don yahuda idan wannan balaraban fa zahaba sai ya tafi faƙala sai ya ce amma innaka lausa batta da ka tsaya inda kake leƙen nan manzon Allah ya ce la faqatu da na huda idonka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da balaraban ya tsaya ya ci gaba da leƙe wato da annabi ya huda idonsa hadisin yana a sunan kubra na limamin nasa'i hadisin amru bin hazmin fil uqud a arabiyan ata baban nabiyyi wani balaraban kawai ya zo kofar annabi sallallahu alaihi wasallam fa alqama aynahu khasasatal babi sai ya shigar da idonsa ta matsatsin kofa yana leƙe fa darabahu annabiyyu sai annabi ya jefe shi kaga anan ya gwada annabi ya kai bugu a wancan riwaya ta al-Imam an-Nasa'i fatawakhahu bi hadidatin manzo Allah yake neman yahuda idonsa da wani ƙarfi au odin ko wani ice mai tsini liyafka a ainihu falamma an basura in kama'a a wancan riwaya ta limamin nasa'i lokacin da wannan balarabe ya hangi annabi lallai annabi ya ganshi sai ya cire kansa faƙala da nabi sai annabi ya ce masa amma innaka law sabatka da ka tabbata yadda kake ta leƙen nan lafaqatu ka da na huda idonka ba shakka wannan ya tabbata hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 612 shi ma hadisin mun karanta shi a baya so wanda yake nuna cewar mutum ya leƙa gidan wani ba tare da ya samu izini ba babban laifi ne tun daga sha'anin sallallahu alaihi wasallam ya nemi yahuda idon wani a dalilin haka din الحمد لله حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد العبدي قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الوردي عن عطاء بن دينار عن أمار بن سعد التجيبي قال قال عمر بن الخطاب سيدنا عمر الله يكرم مسيرنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر من ملأ عينيه من قاعة بيت wanda ida ya cika ma idanunsa ganin wato sararin wani gida mutumin da ya bude idanunsa har ya tsakiyar gidan wani qabla an yu'dana lafu kafin a masa izini faqad Fasaka ya aikata fasikanci idan har mutum ya ga cikin gida ko cikin ɗakin wani kafin a masa izinin shiga to wannan mutum ya aikata fasikanci hadisin yana da rauni eh, yana yana da rauni saboda wanda ya rawaito hadisin Ammar bin Sa'adin at-Tujibi an ce bai taba bai yi rayuwa da Sayyidina Umar bin Khattab ba suna umar ya rasu kafin ma zamaninsa hadisin yana da rauni amma hadisin alimanin bukari da ya kawo shi a wannan babi saboda ya samu dalilai wadanda suke tabbatar da babu kyau ka leƙa gidan wani ba tare da ka samu izini ba ودفنا إسحاق بن العلاء حدثنا إسحاق بن العلاء الهمسي قال حدثني أمر بن الحارثي الأنصاري قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا هي المؤذن الهمسي شو أنا مالمي أنا كرنسا أبو حي المؤذن أبو حي المؤذن الهمسي حدثه يباد العباري yana cikin tabi'ai anna saubana maula rasulillah sauban yantaccen bawan annabi sallallahu alaihi wasallam anna saubana maula rasulillah haddasahu shi ya ba shi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce la ya yahillu li imri'in muslimin baya halatta ga wani mutum musulmi an yanzura ila jawfi baitin ya kalli cikin wani gida hatta ya ta'azin har sai ya nemi izini to kaga an samu wannan hadisi hadisi ne ingantacce kaga an samu hadisi wanda ya tabbatar da babu kyau haramun ne musulmi ya kalli cikin gida ba tare da an masa izini ba ko ya kalli cikin ɗaki fa'in fa'ala faƙad da khala in ko ya yi haka to kamar ya shiga ne kamar ya shiga ne babu izini wala ya umma ƙauman kuma baya halatta ga mutum ya limanci wasu mutane fa ya nafsahu bi da'awatin dunahum ya keɓe kansa da wata addu'a banda mamu hatta yin sarifa hadda ya gama wannan sallah shi ne hatta yan sari wannan daidai gaban wato shi ne bai inganta ba babu laifin liman ya yi addu'a ba tare da ya sa lamiri na jam'i ba ba lalle ba ne liman sai ya canza lamirin addu'a eh, maimakon ya ce Allah ka ba ni sai ce Allah ka ba mu wannan ba sharaɗi ba ne daidai wannan wannan wurin bai inganta ba wala ya ummu qauman fa yakhusu nafsuhu bi da'watin dunahum wato annabi yace baya halatta ga liman wani wanda ya limanci mutane ya keɓe kansa da wata addu'a banda su mu hatta yin sarrafa har zuwa ƙarshen sallah wannan wannan gabar bata inganta ba to amma ƙarshen ya inganta wala yusalli wa huwa haqinun kada mutum ya yi sallah alhali yana matse fitsari yana matse fitsari ko yana matse bahaya hatta ya takaffaf wato hadda ya sassauta Ƙala abu abdullahi al-imam shi ne abu Abdullahi. al bukhari da ya karanta hadisin nan sai yace asahhu ma yurwa fi hadha babi mafi ingancin hadisai da aka ruwaito da suka shafi wannan matsala. hadha al shi shine wannan hadisin wannan hadisin yana da inganci al-imam bukhari ya ce ya ma fi duk wani hadisin da aka ruwaito wanda yake magana akan wannan matsala <clears throat> wato duka hadisai da aka kawo akan hukuncin mutum ya leƙa gida tun ba a bashi izini ba ko ya leƙa ɗaki tun ba a bashi izini shiga ba wani hadisi ne fi inganci sai al-imam bukhari ce wannan hadisin ne kuma hadisin kaga ya fito da bayani a fili annabi ce la ya hillu li imri'in muslimin baya halatta ga mutum musulmi an yanzura ila jawfi baitin ya kalli cikin wani daki ko wani gida hatta ya azin har sai ya nemi izini to nan kaga annabi ya fito ya katse duk wani uzuri saboda ka mutum ya leka gidan wani ko ya leka dakin wani ba tare da ya samu izini ba babu shakka haramun ne babu na gaba <clears throat> babu fadli man dakhala baitahu bisa lamin. babin falalar mutumin da ya shiga gidansa da sallama ka shiga gida ko zaka shiga kai sallama حدثنا هشام بن عمار السلمي قال حدثنا صدقة بن خالد القرشي قال حدثنا أبو حفص shine usman bin abil atikati usman bin abil atikati قال حدثني سليمان بن حبيب المهاربي yace Sulaiman bin Habibin al-Muharibi ya bani labari annahu sami'a aba umamata ya taɓa jin abu umamata al-bahili sahabin manzon Allah qala qala an-nabiy yace annabi sallallahu alaihi salasatun mutane uku kulluhum baminun alallah dukkansu Allah ya lamunci al'amuransu mutane uku Allah ya lamunci al'amuransu in asha kufiya in mutum ya rayu to Allah zai isar masa duk wata bukatar shi wata waɗannan mutane guda uku Allah ya lamunci al'amuransu idan kana cikinsu idan Allah ya baka tsawon rai to wannan tsawon rai naka Allah zai isar maka duk wata damuwarka in asha kufiya in yayi tsawon rai to Allah zai isar masa al'amuransa wa in mata da kalal janna kuma in mutum mutuwa yi to zai shiga aljanna to idan ana cewa akwai waɗanda suke da gatar Allah to waɗannan mutane uku ne idan ma akwai masu gatar Allah to waɗannan ne tunda kaga rayuwarka ka samu tsaron Allah mutuwar ka shiga aljanna kaga wannan shine wanda ya samu cikakkiyar gata Allah ka samu dace mutane uku annabi ya ce baminun alallah Allah ya lamunci al'amuransu shine baminun alallah na daya man da kala baitahu bi salamin wanda yake shiga gidansa da sallama kaga ikon Allah abu ne mai sauki amma yana da wahala sai wanda Allah ya datar wanda zai shiga gidansa da sallama fa huwa daminun alallahi azza wa jalla to wannan mutumin Allah madaukaki ya lamunci al'amuransa fa huwa daminun alallahi azza wa jalla duk wanda zai shiga gidansa da sallama to yana karkashin lamuntar Allah mabuwaye mai daukaka na biyu wa man faraja ilal masjidi wanda ya fita zuwa masallaci ka fita za ka je masallaci wannan tafiyar takan kur tana da albarka fahuwa baminun alallah shi ma Allah ya lamunci al'amarinsa sai na uku wa man kharaja fi sabilillah wanda ya fita a yaƙi in aka ce fi sabilillah ana nufin yaƙi sau da yawa ba ma sai an kira yakin ba idan aka ce karaja aka fi sabilillah kai ka gane mutum ya fita daga gida ya tafi yaki a hanyar Allah duk wanda ya tafi yaki na jihadi shi yasa aka ce fi sabilillah fa huwa daminun ala Allah shi ma yana karkashin lamuntar Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin ya inganta na sahihul adab hadisin 832 kuma wannan hadisi mun yi sharhinsa a sharhu sunna darasi na 81 da farko mai ake nufi da lamuni al'imamin al'imamun nawawai a littafinsa al'azkar akwai littafin da ya rubuta al'azkar a kan zikiri in ka duba za ka ga bayani da ya yi ya ce abbamanu arri'ayatu lishai kiwon abu shi ake nufi da lamunta idan aka ce Allah ya lamunce ka to Allah zai ta kiwon al'amarinka yana yana sa eh, wato taimakonsa ta gabanka da bayanka wato ma'anahu annahu fi ri'ayatillah idan aka ce wane yana cikin lamunin Allah to ana nufin wane yana cikin yana karkashin kulawar Allah wa ma. أجمل هذا العطاء أن يظل الرجل في رعاية الله وحفظه شيني الإمام النووي yake cewa wace ni'ima ce tafi wannan kyau wace kyauta ce Allah zai ma dan adam da tafi wannan babu babu kyautan da Allah zai baka wanda ya fi wannan saboda idan aka ce Allah yana kulawa da kai tsawon rayuwarka saboda abin da ka aikata ai ba kyautan da za a baka da ta wuce wannan ya zillu rajul fi ri'ayatillahi wa hifzihi tsawon rayuwarka kana karkashin kulawar Allah da renon Allah Allah yana sa taimakonsa a kanka ta gabanka da bayanka ton akwai riwaya da ta zo ita wannan riwaya take fassara wannan amma duka hadisin mutum guda ne abu umamu talbahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun kulluhum ga anan babu kulluhum salasatin eh, salasatun kulluhum na'am baminun Allah azza jalla manzo Allah sai ya fara da na karshe rajulun kharaja gaziyan fi sabilillah gaziyan kaga ya fassara inda aka zo a kace kharaja fi sabilillah a wancan riwaya ce kharaja gaziyan fi sabilillah mutumin da ya bar gida saboda tafiya yaƙi yakin kuma an yi shi ne domin taimakon addinin Allah fahuwa huwa baminun alallahi yana ƙarƙashin lamuntar Allah hatta ya tawaffahu idan Allah ya karbi ransa a wajen yakin fa yudkhilahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna aw yaruddahu idan bai karbi ransa a wannan yakin ba zai dawo da shi gida bima nala min ajrin wa ganima ya samu lada sannan kuma ya dawo gida da ganima na biyu rajulun raha ilal masjid mutum ne ya tafi masallaci fahuwa zaminun alallahi Jalla. yana ƙarƙashin lamunin Allah hata ya tawafahu fayurfilahu aljanna har zuwa lokacin da Allah zai karɓi ransa zai sa shi a gidan aljanna au ya ko kuwa Allah ya dawo da shi gida ka tafi masallaci ka dawo gida Bimana nala min ajrin wa ganima kai ma ka dawo da lada kuma akwai ganima wa rajulun da kala baitahu bi Salami, sai na uku mutumin da ya shiga gidansa da sallama fa huwa baminun allallahi azza wa jalla shi ma wannan yana karkashin lamunin Allah hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 353 akwai riwayar da ta zo a sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi sallam. wannan riwayar ita ce take nuna ba sallamar shiga gida kaɗai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahada fi sabilillah duk wanda ya tafi jihadi a hanyar Allah kana dawaminan ala Allah to ya tabbata yana cikin lamuntar Allah wa man adama riban wanda ya tafi gaida mara lafiya kana dawaminan Allah azza wa jalla shi ma yana cikin lamuntar Allah mabawayi mai daukaka kaga an samu ƙari ka tafi gaida mara lafiya nan ma akwai lada mai yawa wa man gada ilal masjid wancan riwayar rajulun raha ilal masjid gada au raha duk ma'anarsu mutumin da ya tafi sallar jam'i Kisa annabi ya ce man gada ilal masjid au raha kana zaminan alallahi azza wa jalla shi ma yana cikin lamunin Allah wa man kala ala imamin wanda ya shiga wajen shugaba aka ce imamin wani shugaba kowane irin shugaba ka samu shiga wajen shugaban nan yu'azzirhu don ka karfafa mishi don ka karfafa masa ba wai ka tafi ne saboda kwaɗayin wani abu ba ka tafi ne wajen shugaban nan don ka karfafa masa akan shugabancinsa kana ba minan kai ma kana cikin lamuntar Allah kusa annabi ya ce wa man jalasa fi baitihi wanda ya zauna a gida lam yagtab ahadan bi su'in ba shi da majalisin hira da ya dawo aiki gida kawai zai tafi saboda ka baya gulmar kowa kana daminan ala Allah shi ma yana karkashin lamuntar Allah hadisin yana sahihu abi dawud hadisi na 2253 da kuma sahihu targhib hadisi na 2317 to waɗannan ruwayoyin da muka karanta in ka haɗa su za ka gane ashe ba wai shiga gida da sallama kaɗai ba ne amma babu shakka a nan riwayar da ta zo mutumin da ya sallama kafin ya shiga gida ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da kala ta bi salamin fa huwa dhaminun ala Allah to amma hadisin yana da riwayoyi in ka tattaro wadancan riwayoyin zaka ga wannan riwaya da muka karanta ta karshe tana nuna mutumin da ya zauna a gida ya kubuta daga sharrin mutane su ma suka kubuta daga sharrinsa ashe kalmar bi salamin ba sallama shiga gida bane ka zauna a gida ta yanda zaka kubuta daga sharrin mutane su ma mutane <clears throat> su kukuta daga sharrin harshenka to nan ma kana samun lamuntar Allah saboda kai sa da yake hadisin yana sunan abi dawud al-imam al-khattabi da yake sharhin hadisin a ma'alimus sunan juz'i ina uku shafin 361 yace saboda haka kalmar man dakala man dakala baitahu bi salamin ta ɗauki fassara kashi biyu na ɗaya an yi sallama idan da kala manzilahu idan ka zo shiga gida ka ce assalamu alaikum wannan fassaran ta dace saboda cikin ruwayoyin hadisin kamar wanda muka karanta a littafin al'adabin mufrad zahiri abinda annabi yake faɗa kenan duk sa'ilin da za ka shiga gida za ka shiga ɗaki naka ne gidan ɗakinka ne amma ka yi sallama wannan ya dace da umarnin allah a suratun nur aya ta da ɗaya. 61 fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan za ku shiga wasu gidaje kaga kenan kowane gida har gidanka kai sallama tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون akwai hadisin Anas bin Malik wanda yake karfafa mu wannan riwaya don wannan riwayar ta abu umama talbahili ce amma akwai hadisin anas bin malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anas ya bunayya ya kai dana idan dakalta ala ahdika idan zaka shiga wajen iyalanka fasallim alaihim ka musu sallama takunu barakatan alayka wa ala ahli baitika wannan sallamar za ta zama sababin albarka gare ka da kuma iyalan gidan naka hadisin yana sahihu targib hadisin 608 kaga kenan riwayar Anas ta karfafa ma wannan riwaya guda ta Abu Umama al don haka la shakka annabi yana cewa in zaka shiga gida kai sallama zahiri wannan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin Jabir shi ma jabir yana cewa idza dakalta ala ahlika fa sallim alaihim tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba mun karanta shi a littafin al mufrad idan zaka shiga ma iyalinka kai musu sallama jabir yace abin da yasa nace kai sallama saboda gaisuwa ce mai albarka daga wajen Allah kai tsaye hadisin yana sahihul adab hadisin 833 saboda haka hadisin nan da annabi yake cewa idan da kalta ala ahlika idan za ka shiga wajen iyalanka fasallim ka yi musu sallama wannan ita ce fasara ta farko abinda annabi ke cewa duk sa'ilin za ka shiga gida ka yi sallama sai fasara ta biyu an ya kuna arada bi da kuli baiti hidi salam ai lazimal baita bi ma'ana talabar salamata min alfitan abinda annabi ke cewa ka fi zama a gida duk wanda ke zama a gida zai kubuta daga fitintinu yurajibu bi zalika fil uzla kaga kenan manzon Allah yana kwadaitar da mun mutum ya killace kansa ya rage hulɗa da mutane hulɗa da mutane ta wajen majalisi wajen hira mara ma'ana ya murhu bil iqlal min al khulta wato ya zama ka rage zaman hira da mutane ka fi yawan zama a gida in ka zauna a gida za ka samu salama salama ita ce kukuta daga fitina babu shakka duka waɗannan fasarori sun samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ci gaba fadasana muhammad bin مقاتل حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك جسا إلين ليش عبد الله كأي إن ديبا صحابي بني أنا نفهم عبد الله بن مبارك الله يمسر رحمه قال أخبرنا ابن جريج شيني عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير أبو الزبير شيني محمد بن مسلم القرشي أنه سمع جابرا abu zubairu ya ce ya ji jabir bin abdullahi al'ansari ya kuda yana cewa wanda shi ne hadisin da muka karanta iza da kanta ala ahalika idan za ka shiga ga iyalinka fasallim alaihim ka musu sallama tahiyatan min indillahi gaisuwa ce daga wajen Allah mubarakatan mai albarka ƙwayiba mai kyau don babu wata gaisuwa a duniya da ta kai sallama kyau babu wannan gaisuwa kala yace ma tuhu illa yujibuhu abu zubair yace ni ina ganin jabir yana wajabta sallaman ni. ni a fahimta ta jabir yana wajabta sallaman ne na kauluhu fil nisa inda ya taho a suratun nisa'i wa idha huyyitum bi tahiyyatin idan an gaida ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha sai ku gaisuwar da tafi wancan aw duha ko kuma yadda wacce aka yi muku hadisin sahihul isnad isnadin sa ya inganta an samu hadisin manzon Allah da yake umarni kai sallama ga iyalinka kuma an samu fatawar sahabban annabi Muhammad ita ma tana tabbatar da in mun shiga gida in za mu shiga gida mu rika sallama sai babi na gaba idza lam yadhkurillaha inda dukhulihil baita idan mutum bai ambaci Allah ba a lokacin da zai shiga gida bi fihi shaytan to shaytan zai kwana a wannan gidan to kaga kenan ai an dawo magana Jabir kai sallama ya zama dole kenan tunda in baka yi ba da kai da shaytan za ku kwana a wannan gidan idza lam idan mutum ya ambaci Allah ba inda dukulihil hilbaita a lokacin shigansa gida ya bi fihi shaytan to shaidan zai kwana a gidan to sai kawo hadisin nan a matsayin hujja حدثنا هزيفة خليفة حدثنا khalifa bin خياط wannan wani malamin tarihi ne babban malami kuma gashi yana cikin malaman alimawan bukhari Allah yi musu rahama حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا أبو عاصم شين الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير شين حديث نمك كرنتا إسناد النبايا عن جابر حديث جابر أنه سمع النبي جابر يتي يا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا كيوا idza dakhala ar-rajulu baytahu idan mutum ya shiga gidansa fa zakara Allah azza wa jalla sai ya ambaci Allah inda dukulihi a lokacin shigansa wa inda ta'amihi da kuma lokacin cin abincinsa ƙala shaitan sai shaitan ya ce lamabi talakum yana gaya ma yaransa shaitan zai ce ma yaransa ba ku da wurin kwana a gidan nan wala a sha'a kuma ba ku da abincin dare a gidan nan abinda kawai ya hana ka tarayya da shaidan saboda wannan sallama da kai saboda zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yace fa zakarallah domin idan ka ce assalamu alaikum kai zikirin Allah saboda assalamu yana cikin sunayen Allah shi yasa manzon Allah yace idan zaka shiga gida sai kai zikirin Allah zikirin Allah shine kace assalamu alaikum fa zakara Allah inda dukulihi mutun ya ambaci Allah a lokacin shigansa wa inda ta'amihi da kuma lokacin cin abincinsa ashe kaga kenan ba wai dan ka ambaci Allah lokacin shiga gida ka yi ban kwana da shedan ba zai bi ka idan ka ambaci Allah kafin ka shiga gida to shedan ba zai kwana a gidan ba amma dai bai nuna cewar ba zai shiga ba yana nan kwana ne ba zai yi ba lokacin da ka zo cin abinci sai ka ce bismillahi to shi ma abincin ka hana shi to shi ne shaidan sai ya ce wa yaransa kaga akwai yara tare da shi ya ce musu la talakun lakum wala asha wannan gidan ba ku da wurin kwanciya kuma ba ku da abinci ku nemi wani gida wa da Kala annabi ya ce idan mutum ya shiga gida falam yadhkurillaha inda dukulihi bai ambaci Allah ba a lokacin shigansa ƙalar shaitan sai shaitan ya ce ma yaransa a mulmabi mabita kun samu wurin kwana duk gidan da aka shiga babu sallama to gidan shaitan zai kwana wa illam yazkurillaha inda ta'amihi kuma idan mutum bai ambaci Allah ba a lokacin cin abincinsa sai-sai shaitan ya ce a يتي mulmabi ta والعشاء kun samu wurin kwana da abincin dare wani hadisin yana sahihu muslim babu adabi ta'ami wa sharabi wa ahkamihima hadisi na 2018 wato abin da ya kamata mu sani shedan yana tarayya da mutum babu shakka shedan yana tarayya da mutum wajibi ne musulmi ya sani me yasa aka ce wajibi ne saboda tun ranar da Allah ya tsine ma shedan ranar da Allah ya la'ance shi ya roƙi Allah ya ba shi dama yanda zai hallaka ɗan adam sai Allah ya ce na ba ka dama Allah ya ba shi dama wanda in ka dubi suratul isra'i aya ta 64 wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika ni Allah ya ce wa sharikhum sharikhum kai na ba ka damar ka yi tarayya da mutane fil amwali wal auladi ta wajen dukiyansu ta wajen 'ya'yansu duk na baka dama saboda ka shaidan yana tarayya da kai ta dukiyarka ya yi tarayya da kai ta iyalanka da 'ya'yanka don haka gidan da za ka shigan karka ɗauka wai shaidan bai samu iko ba allah ya ba shi iko allah ya ce na baka dama ka yi tarayya da su ta dukiyarsu da 'ya'yansu Allah ya ce wa idhum wa ma idhum ash-shaytan illa gurura wannan shi zai nuna maka muna cikin babban hadari al-imamu tabari da yake fassara wannan aya yace wa aulal aqwal fi dhalika bis-sawabi qawlu man qala uniya bi dhalika kullu malin kullu malin asallaha fihi bi fi haramin dan haka duk wata dukiyar da kaga an batar da ita ta haram to akwai shedan a cikin wannan dukiya shedan ya yi tarayya da mai wannan dukiya saboda haka yasa dukiyar aka batar da ita ta wajen haram au iktisabi min haram duk wata sana'a da kaga ana haram to akwai shedan a wannan sana'ar au zabhil Aliha, ko kaga an yanka wata dabba da wata manufa to akwai shedan a wannan tafiya rayuwar mutum gaba ɗayanta Allah ya ba shi dama ya ba mu shedan dama ya samu tarayya da dan adam wa zalika anna allaha qala wa sharikum fil amwal al-imam at-tabari yace in ka dubi abinda Allah ya faɗa wannan ayat ta 64 ta suratul isra'i domin ita ce ayat da ta nuna ikon da Allah ya bama ma shedan ya ba shi cikakken iko Allah ya bama iblis iya iko saboda ya ba shi dama fil amwali wal auladi fa kullu ma uti ash-shaytan fihi min malin duk wata dukiya da kaga an saba ma Allah da ita wa usiya Allah fihi faqad sharaka fa'ilu dhalika fihi iblisun duk mutumin da kaga ya batar da dukiyarsa ta hanyar haram to babu shakka akwai iblis tare da shi bai gane bane don haka yasa ita wannan damar al'imamu tabari ya ce karka takaita ta ga wani gefe na rayuwa babu Allah ya ba shi dama zid manista ƙwa'ata in ji Allah duk wanda ka ga dama daga cikin ‘yan adam na baka iko a kansa ka rikitar da shi bi sautika wa ajlib alaihin, bi khailika wa rajlika Allah ya ce na baka dama ka yaƙi ɗan adam da sojoji waɗanda ke kan abin hawa ka yaƙi ɗan adam da sojoji waɗanda ke tafiya a sawayensu wato ta duk inda ake iyakan ɗan adam Allah ya ba mu shaidan dama to amma za ka ce to shi ɗan adam ta ina zai tsira musamman saboda ba ma ganin shi shi kuma yana ganin mu shaidan yana ganin mu ba ma ganin shi ga shi irin wannan damar da Allah ya ba shi Allah yana da adalci yana da hikima da ya ba mu shaidan wannan damar sai ya gaya mana a suratun nisa'i aya ta 76 inna kaida shaytani kana da'ifa duk kirkin shaidan yana da rauni Allah ya tabbatar mana <clears throat> kaga ya bashi iko wannan ikon ya isa kai tunanin duk duniya ba mai tsira sai wanda Allah ya tsira da shi saboda abinda Allah ya faɗa cikin wannan aya ya bashi dama in ka dubi farkon ayan manistaqata hu kaga kenan wanda duk kaga ya tsira Allah ne ya tsira da shi amma sai Allah ya gaya mana inna kaida shaitani kana da'ifa makircin shaiɗan ya kasance mai rauni wannan yana suratul nisa aya ta 76 ashe kenan shaitan yana da yana da rauni duk tarkon da zai tsana ma dan adam ba shi da karfi inji Allah don haka yasa a ranar kiyama shedan zai ci galaba a kan mutanen banza domin idan za a yi shari'a gaban Allah zai ce na taba kama hannunka kaga ka ce a'a zai ce ka taba gani na Za ka ce a'a ce iyaka na jefa wasu wasi kuma ka dauka magana ta kare to kaga sai kaga dama don haka Allah sai ya tabbatar akwai waɗanda shedan ba zai samu iko a kansu ba Allah ka samu ne a suratun nahari aya ta 99 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الله يشي شيطان باشي da iko akan waɗanda suka yi imani kuma suka yi dogaro ga Allah inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun suwaye shedan yake samun iko a kansu su da waɗanda suka bi shedan idan baka bi shi ba ka bi Allah kai imani da shi ka dogara ga Allah shaitan ba zai iko ba shi da iko a kanka a suratul zukhruf aya ta 36 sai Allah ya gaya mana babban lakani mecece garkuwa ga dan adam game da shaitan Allah ya faɗa mana shi ne zikirin Allah kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar zikirin Allah ke sa ba za ka kwana da shaidan a gida ba zikirin Allah ke sa ba za ka ci abinci da shaiɗan ba a suratu zukruf Allah madaukaki yace wa man ya'shu an zikrir rahmani duk wanda ya bijire ma zikirin Allah nuqayyib lahu shaytanan zamu gama shi da shaytan ashe kaga zikirin Allah shine babban garkuwa ga dan adam saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana magana akan assalamu assalamu sunan Allah ne assalamu sunan Allah ne duk wanda yake assalamu alaikum zai shiga gida ya yi zikirin Allah za ka ci abinci bismillah za ka sa kaya bismillah makewayi za ka shiga kafin ka shiga bismillah duk abin da za ka yi ka fara shi da sunan Allah to kai da shaidan kun yi bankwana amma idan ka ga mutum baya zikirin Allah to da shi da shaidan suna hari akwai wani hadisi na alharisul ash'ari wanda yake tabbatar da albarkan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari manzo Allah yakan ba da labari saboda akwai darasi a ciki annabi ya ce inna Allah amara yahya bin zakariya Allah ya yi umarni ga annabi yahya bi khamsi kalimatin kalmomi guda biyar an ya amala biha yayi aiki da su wa ya amura bani isra'ila an ya'malu biha yayi umarni ga bani isra'il su yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar annabi yahya annabi isa alaihi assalam zamanin su ɗaya ne kuma yan uwan juna ne saboda haka yasa zaka ga Allah yana hada labarin annabi zakariya da maryam a wuri guda saboda dan maryam annabi isa alaihi salam yaron annabi zakariya yahya alaihi salam lokaci guda suka yi rayuwarsu Allah ya ce ma annabi ya haya ga wasu kalmomi guda biyar ka yi aiki da su kuma ka gaya wa banu isra'ila su yi aiki da su to annabi yake ba da labari sai manzon Allah ya ce wa huka da an yi a biha annabi ya haya ya yi kusa ya yi jinkiri wajen isar da saƙon Allah iris ya rage ya samu laifi domin Allah ya masa umarni in yayi aiki da shi ya isar ba mu san me uzurinsa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai annabi ya haya yayi kusa yayi jinkiri wajen isar da sakon Allah fa isa sai annabi isa ya ce masa inna allaha amaraka bi hamsi kalimati Allah ya maka umarni da wasu kalmomi guda biyar li ta'mala biha kai aiki da su wa ta'muru bani isra'ila an ya'malu biha ka yi umarni ga manu isra'il su yi aiki da waɗannan kalmomi ba ka isar ba in ji annabi isa su annabi isa ya ce masa fa'in ma an hun ko kuwa ka je ka gaya wa banu isra'ila ɗin nan wa in ma ana amurahun annabi isa ya ce ko kuma ni zan je in gaya musu kaga annabi isa ya san umarnin allah ga annabi ya haya ya san wannan saƙon amma da yake ba shi aka ce ya isar ba bai isar da saƙon ba wanda aka sa ya isar ba mu san uzurinsa ba amma ya yi jinkiri shi na nabi isa yake masa tunatarwa ya ce ko dai ka isar ko in isar sai annabi ya haya yake masa a'a aksha in sabakta ne biha an yi kusafa bi ai in ka riga ni isar da wannan saƙo to ina tsoron allah zai nutsar da ni ƙasa za ta haɗe ni au azaba ko ko ina tsoron ba shakka allah zai min azaba saboda haka fa jama'an nasa sai ya hada mutane sai ya hada mutane fi baitul maqdis babu shakka annabawan Allah suna da uzurinsu amma karka yadda ka dauka annabi ya yi laifi bai laifi ba saboda idan Allah ya umarni a isar da sako shi annabi haya yana iya daukan wannan umarni yana da damar shi ya ga lokacin da ya dace kafin nan isar da shi saboda haka har a samu jinkirin saboda kowace magana da irin mahallin da ya dace da ita mai yiwa annabi haya bai samu gaban da ya dace ya tara banu isra'il ba to wannan jinkirin shi kuma annabi isa yake ganin ba uzuri ba ne shi annabi haya yana ganin uzuri ne don haka fahimtar su ta zo ta saba to nan da ya ji bayanin annabi isa sai maza ya tara banu isra'il a masallacin kudu famtala al masjid masallaci ya makare da mutane wannan annabi muhammad yake ba da labari wa qa'adu ala shurab har ta kai ga akan tsaunuka ma mutane na zama da aka ce ana kira wani isra'ila sun haɗu faƙali sai annabi haya ya ce inna allaha amarani bi khamsi kalimatin allah ya min umarni da kalmomi guda biyar an a'mala bihinna in yi aiki da su wa amurakum an ta'malu bihinna allah ya min umarni in gaya muku ku yi aiki da waɗannan kalmomi na ɗaya ya ce hunna an ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah kar ku shirka da Allah wannan shine matakin farko sakon Allah ga kowane annabin Allah kuma ga kowace al'umma abu na farko shine a bauta ma Allah shi dai kar a yi shirka da shi domin idan aka samu shirka to komai ya rushe don haka matakin farko tauhidi ne sai ce wa inna masala man ashraka billah misalin mutumin da ya shirka da Allah ka sali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bi zahabin aw kamar mutum ne ya ɗauki kudin sa tsantsa babu dukiyar wani a ciki zinari ko azurfa ya sayo bawa faƙala sai ce ma wannan bawa hazihi dari wa haza amali ga wannan gida sannan ga aikin da nake so kai min fa'amal wa addi ilai ka dinga aiki saboda ka kana kawo min fa kana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi saboda ka sai tafi aiki sai ya kai ma wani wani mutum ba mai gidansa ba anan ai kaga bai adalci ba bai kyauta ba fa ayyukum yarda an yakuna abdahu kadhalik waye a cikin ku yake so bawansa ya mar haka sai ya ce wa inna Allah kun bi salati na biyu Allah ya muku umarni ku yi sallah kaga ashe sallah tun zamanin farko tana nan amma babu wanda zai gaya maka ga yanda sallar su take babu mun dai sani akwai ruku'u akwai sujuda saboda duka sun taho cikin bayanin Allah a alqur'ani amma raka'a nawa ake yi a lokuta nawa wannan babu bayaninsa wanda aka mana bayani shine annabinmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makar kai tambaya yaya sallar annabawan farko take wannan babu wanda ya sani sai Allah amma akwai sallah babu shakka kuma ya nuna cewar arkanul islamil khams yanda ka gansu haka yake tun zamanin farko farko kalmar shahada na biyu sallah sai ya ce musu fa'iza sallaitun idan kuna sallah fala taltafitu ku daina waige ku daina kalle-kallen dama hagu fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi saboda Allah yana kafa fuskarsa daidai fuskar bawansa idan bawa yana sallah malam yaltafit matukar bai waiga ba saboda ka in kana sallah babu shakka gabanka Allah ne na uku wa bi bisiyam ina muku umarnin ku yi azumi kaga ashe akwai azumi a zamanin da fa inna masala zalika ka masali rajulin fi isabati ma'ahu surra fiha miskun misalin mai azumi kamar mutum ne cikin jama'a ana tafiya yana da wata 'yan lalita wannan lalitar akwai turaren miski a ciki fa kulluhum ya'jubu aw yu'jibuhu rihuha saboda haka idan ana tafiya shi wannan mutumin yana kamshi kowa yana sha'awarsa sai cewa inna riha sa'imi atyabu inda Allah min rihil miski saboda haka tsamin bakin mai azumi wato annabi ya ce ya fi kamshi a wajen Allah fiye da turaren almiski to sai ya ce na hudu wa amurkun bi sadaka ina umarni gare ku ku ba da sadaka ƙarƙashin sadaka aka samu zakka fa inna masala zalika ka masali rajulin asarahu al'adu misalin mutumin da ke yawaita ba da sadaka kamar makiya ne su kama ka fa'ausaku ya dafu ila uniki su ɗauko igiya a ɗaure hannunka a haɗa da wuya wa ƙaddamu hul ya zurbuhu hu saboda haka sai aka je za a filla kan mutum faƙala sai ya ce ana afdihi minkum bil qalil wal ina da dukiya da zan fanshi kaina suka ce kana da dukiya zaka fanshi kanka yace eh ba mu dukiyar fafada na minhu sai ɗauki dukiya ya bayar da ya bayar sai ya tsira ashe duk mutumin da ke ba da sadaka to babu shakka zai tsira a ranar tashin kiyama ya ce na biyar amurkum an tazkurullah ina muku umarnin ku rika zikirin Allah wannan shine na ƙarshe fa inna masala zalika misalin haka ka misali rajulin a adubu fi asarihi sira'an kamar mutum ne makiya suka biyo shi ana bin sa a guje hatta idza ala ata ala hisnin hasinin sai ya taho wani babban tsauni fa ahraza nafsahu minhu yana hawa tsaunin nan shikenan ba su iya isowa gare shi ba shine sai a ƙarshe annabi ya haya sai ya ce kazalika al'abdu haka dan adam yake la yuhrizu nafsahu min ash-shaytani baya iya tsara kansa daga shaydan illa bi zikrillah sai ta hanyar zikirin Allah shikenan dan adam ba shi da wata garkuwa game da iblis sai ta zikirin Allah wanda bata ganin sa shi yana ganin ka ya kuma samu cikakken ikon Allah mahalicci saboda haka ya batar da kai ba komai bane amma in kai riko da zikirin Allah an gama hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 2863 yana sahihu targhib hadisi na 1498 ah, wanda wannan shi yake nuna muhimmancin zikirin Allah tabaraka ta'ala a rayuwar musulmi akan wannan hadisin malaman farko suka yi sharhi suna fitar da fa'idoji da albarkan da ke cikin wannan hadisin daga cikin malama akwai ibn qayyim al-jawziya littafansa daban-daban misali a littafin madarijus saliki yana cizo ina biyu shafin 424 ibn qayyim al-jawziya ce, in ka dubi duniya aksarun nasi alladhina tamassuhum ash-shayatin hum min ahli al-ghafla akasari idan aka ce maka wani aljani ya dame shi ai aljani ya riƙe wani ana ta fama an kasa samun sauki sai ibn al-qayyim al-jawzi ya ce in ka duba da kyau zaka ga gafalalle ne bai kula da zikirin Allah ba akasari yace allazina lam yatahassanu bil awrad wal azkari sune waɗanda ba sa tsare jikunan su da zikirin Allah da kuma wurdi wurdi wanda ya tabbata daga manzon Allah ai akwai zikirin da manzon Allah ya karantar da mu ayi da safe akwai na yamma akwai na kwanciya wannan shi ake shi yasa ake kiran sa wurji saboda da'iman zaka ringa yin sa babu fashi babu fashi fa innahu la yuhrizu nafsahu min adubihi illa bi dhikri shine ibnu qayyim jawziya yace abu ne mai sauki babu mutumin da zai iya kare kansa daga shedan wallahi sai ta zikirin Allah wala yadkhulu alaihi al illa min babil ghafla yace kuma ba yadda za a yi aljani ya samu shiga jikin ɗan adam sai ta hanyar gafalta ta hanyar sakaci da addinin Allah babu yadda za a yi shaidan ya shiga jikin mutum sai ta wannan hanya fa huwa yursidu saboda ka shi shaidan kai ne kake ganin baka da lokaci shaidan yana da lokaci zai iya kiwon ka tsawon rayuwarka yana neman inda za ka yi kuskure yana ta kafa maka tarko ka tsallaka ya kafa wannan ka tsallaka har lokacin da za ka fada shi kenan saboda aka jiranka yake yana kafa taraku gabanka fa'iza gafala da zaran ka gafalta wasa ba alaihi sai ya zabura ya fado kanka wafta rasahu daga lokacin ya mallake ka kuma gaskiya ne don haka ya sa duk mutumin da aka ce ma aljani ya same shi to la shakka ta hanyar gafala wannan aljanna ya samu shiga jikinsa wannan ma ya zo ta bayanin bin baz yana majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallal 11 shafi na 209 haka nan a littafin alwabil sayyib nan ma ibn al-qayyim jawziya in ka duba shafi na 142 yayi magana game da muhimmancin zikirin Allah yace fil qalbi qaswa ita zuciya ta kan kashe babu abin da ke sa zuciya ta yi laushi sai zikirin Allah la yuzibuha illa zikirullahi ta'ala yanbaghi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bi zikrillah saboda ka duk sa'ilin da ka ji zuciyarka tana neman bushewa kaga zunubi yana neman ya mamaye ka kai riko da zikirin Allah duk mutumin da yake aikata laifi ya kasa tuba ya riko da zikirin Allah na safe da yamma da kwanciya ya yi riko da iyamun laili wallahi Allah zai raba shi da wannan abin saboda tarkon shedan ne babu abin da ke lalata tarkon shedan kamar zikirin Allah da ibadar cikin dare duk wanda zai tashi a cikin dare ko na fi larata a uku yayi to wallahi sai ya gagari shedan a washe gari shi yasa malamai suke cewa mutumin da ke ibada a cikin dare duk mutumin da yake ibada a cikin dare yana da wahalan gaske a samu yana aikata wani zunubin da ya kasa bari shi ba zai yiwu ba idan har kana ibada cikin dare don ka rabu da siffar munafikai ibadar dare alama ce da take nuna mutum ya kusanci Allah kuma bai tare da siffar munafikai saboda shi munafiki malaman farko suna cewa abu ne mai wuyan gaske a samu yana tashi cikin dare ya ibada li'an li'anar hada li'an al-qalba ghafla ita zuciya duk sa'ilin da gafalta ya tsananta ishtaddat bihi al sai ta kara bushewa fa idza zakara Allah ta'ala idan mutum ya zikirin Allah zabat tilkal qaswa sai wannan bushewar sai ta sai narke kama yazubur rasas fi nari kamar yadda idan an saka ƙarfe a wuta yake narkewa to haka idan zuciyar mutum ta bushe idan yana zikirin Allah wannan bushewar narkewa yake sai zuciyar ta ringa laushi fama uzibat qaswatul qulub bi misli zikrillah ibn al-qayyim ya ce, babu abinda ake samu ayi jinyar zuciya a raba ta da bushewa ko ƙeƙashewa, kamar zikirin Allah tabaraka wa ta'ala idan yaro ya zamanto ya lalace ka karantar da shi ka rika zaunawa da shi kuna zikiri da safe da yamma ka tabbata yana zikiri kafin ya kwanta ka sa ido cikin ikon Allah zaka ga ya warke saboda haka babu tarkon da shedan zai dana ma dan adam wanda zikirin Allah baya lalata shi Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك